This is the voice of America. The following program is in Hausa. Akan mita goma sha shida da mita ashirin da biyar da kuma mita sittin daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana. A Nijar ma ana jin ma a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niyya a birnin kwanne akan intanet muna nan a voahouse.com da sashen hausa.com jama'a masu sauran ma assalamu alaikum mu da wannan lokaci har yanzu dai Bello Habib galadin ne tare da Jummai Ali muke dawo muku da shirin mu na to kuma muke dauke da shi ne a wannan shiri amma muna roƙon shi mun kuma ci gaba da roƙon shi cewa duk wanda zai zama mana cikin Akwai mutane Musa a tara can da an kawo su sun yi zabe. An kakkashe mana jami'an tsaro amma har yau har kwanan gobe. Har yau har kwanan gobe. Za ku ji ko batun menene bayan cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Kwamitin Sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya damu a kan yadda ƙarin hare-hare da 'yan ƙungiyar Boko Haram suke kaiwa suke jawo barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakiya da kuma Afirka ta yamma. A wata sanarwa da ya gabatar jiya Litinin kwamitin ya yi kira ga ƙasashen yankin da su ƙara zage dantsan shirye-shiryen kafa rundunar soja da za ta yaƙi 'yan yaƙin sa kan. Da kakkausan harshe sanarwar ta yi Allah wadai da hare-haren da 'yan kungiyar Boko Haram ke kaiwa, waɗanda a cikin 'yan watannin da suka shige sun zafafa da kuma faɗaɗa hare-haren da suke kaiwa a cikin Najeriya da kuma ƙasashen makwabtan Najeriya da suka haɗa har da jamhuriyar Nijar da kuma ƙasar Kamaru. Kwamitin ya yi maraba da taron da aka shirya yi yau Talata a Niamey babban birnin jamhuriyar Nijar domin tattauna yadda za a tunkari 'yan yakin sa kan. Najeriya ce ta ɗauki ɗawainiyar gudanar da wannan sanarwa wadda ma'aikatan jakadanci a Majalisar Ɗinkin Duniya suka ce a baya tana ɗara ɗaran ganin kwamitin sulhu ya tattauna al'amarin na 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram. Bugu da ƙari kuma kwamitin ya buƙaci a sako waɗanda 'yan ƙungiyar suka sace nan take ciki har da fiye da ɗalibai mai tanda ƙungiyar suka 'yan ƙungiyar suka sace a watan Afrilu. a halin da ake ciki kuma kasar kamaru ta ce an kufutar da akalla mutane 24 da 'yan kungiyar boko haram din suka sace mai magana da yawon rundunar sojan kamaru kanal didiya bajek ya faɗawa manema labarai a jiya litinin cewa sojoji sun ceci mutanen ne a lokacin da suka fatattaki 'yan boko haram zuwa arewacin kasar har yanzu da 'yan kungiyar boko haram ɗin suna tsare da mutane 30 zuwa 50 da suka sace a ranar lahadi a sumaman da suka kai ta kan iyaka daga Najeriya. Ƙungiyar ƙasashen Turai za ta ƙaddamar da wasu shirye-shirye da ƙara musayar bayanan sirri domin daƙile ayyukan ta'addanci tare da haɗin kan ƙasashen musulmi. Jiya Litinin ministocin harkokin wajen ƙungiyar suka yi wani taro a birnin Brussels ta ƙasar Belgium tare da babban sakataren ƙungiyar ƙasashen Larabawa. daga bisani federica mogherini na kungiyar ya ce kungiyar eu za ta yi musayar bayanai akan waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne da kuma yiwuwar kai hare-hare da kasashen laraba da afirka da kuma asiya da dama sakataren harkokin wajen birtaniya philip hammond ya ce turai ta ƙura niyyar ɗaukan duk wani matakin da ya zama wajibi domin tabbatar da kasancewar zaman lafiya a turan ya ce jami'ai suna nazarin wasu ingantattun hanyoyin bin diddigi ko kuma farautar waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne. Gwamnatin ƙasar Yamal ta ce jiya Litinin da daddare 'yan yakin sa kan ƙungiyar hauti suka yi wa gidan Firaministan ƙasar Khalid Baha a ƙawanya sauyi bayan an cimma yarjejeniyar sulhu da nufin kawo ƙarshen fafata da aka wuna ana yi tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawaye. Mai magana da yawon gwamnatin ƙasar ya ce Firaministan yana cikin fadar Republican da ke dandalin Tahrir a birnin sana a lokacin da 'yan Hausa ɗin suka kewaye gidansa nan da nan ba a sani ba daɗa ko an biya bukatun 'yan tawayen tun da farko a jiya litinin dakarun Hausa sun kai wa jerin gwanon motocin halid ɗin hari a lokacin da suka fita daga fadarsa firaministan ya tsira ba tare da ya ji rauni ba shaidun gani da ido sun ba da rahoton cewa daga baya an yi musayar harbe harba sosai da tashin bama-bamai al'amarin da ya sa farar hula suke ta arcewa daga yankin jama'ai sun ce an kashe akalla mutane uku akwai kuma rahotannin da suka saba wa juna da ke cewa 'yan tawaye sun mai ginin 'yan jarida Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tashin wani bam a harabar kotun birnin kharkiv na gabashin ƙasar ukraine a jiya litinin ya na akalla mutane goma sha biyu bam ɗin ya tashi ne jim kaɗan bayan da magoya bayan jam'iyyar nationalist ta ƙasar suka bar kotun inda ake wa wani wakilin jam'iyyar shari'a wani babban lauya ya ce za a yi garaje-gadami idan aka ce da hannun jam'iyyar ta nationalist a tashin bam ɗin to amma ya ce za a bincike al'amarin tun da farko a jiya litinin firayim ministan ƙasar ya faɗa wa 'yan jarida cewa akwai ƙwaƙwarar shaidar da ke nuni da cewa ƙasar rasha tana ci gaba da aika sojoji da kayayyaki domin taimakon 'yan awara. Papa Roma Francis ya ce haramta amfani da magungunan hana ɗaukan ciki da cocin 'yan ɗarika Katolika ta yi ba wai yana nufin 'yan Katolika ɗin su ta haihuwa kamar bera ba. Papa Roma ya yi misali da wata mace a birnin Manila ƙasar Philippines wadda take da cikin ɗanta ko ‘yarta na takwas bayan da dukkan ‘ya'ya bakwai da ta haifa sai da aka yi mata aikin tiyata kafin aka fidda su ya ce wannan ba zama uwa ce ta hanyar sanin ya kamata ba a yayin da kuma yake furuci gane da yadda wasu musulmi suka mai da martani akan zanen mujallar charlie hebdo akan cewa cin mutuncin addinin musulunci ne papa roman ya ce wannan mai da martanin bani adamu ne ga tsokanarsa da aka yi to madalla cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc Jam'iyyar adawa ta APC a Najeriya ta ɗauki matsayi dangane da gudanar da zaɓe a jihohin Arewa maso gabashin ƙasar. Bar mu je daga Abdulwahab Muhammad, wakilin murya Amurka a Bauchi. Jam'iyyar adawa ta APC a shera Arewa maso gabas ta ce ba gudu ba ja da baya dangane da batun gudanar da zaɓe na ƙasa da za a yi a wannan shekarar wannan matsayi da jami'ar ta ɗauka na kunshe ne a jawabin bayan taro da karanta gwamnan jihar borno kashin shatima shine shugaban taron mun zo mun tattauna yaya matakan da za mu ɗauka mu ga cewa mun yi nasara a arewa maso gabas musamman ma yanayin da muke ciki da ne da kai duk matsalar rashin tsaron nan ta addabe mu wace mataki za mu doka mu ga cewa mun cimma burinmu na kawo canji a kasar nan zance zabe ba wani taimakon da ake mana fa hakkinmu ne mu zaba kuma a zabe mu wannan yana cikin kundin kasa ah, kuma akwai kampala convention kuma akwai un convention kakan fara declaration Najeriya ta rattaba hannu so ba da za ta cire kanta kuma fa ba kan mu aka fara ba akwai mutanen Okrika da an kawo su sun yi zabe a Port Harcourt akwai mutanen Musa a Tarawa can da an kawo su sun yi zabe ba a garin su ba a mazabarta da yan gudun hijira sun kai fiye da miliyan daya da dubu dari biyar da ke mai duguri murewa gama mun ba kan na borno miliyan goma akwai yan uwan mu kristoci da ke gudun hijira a kemero mun ce su kawo su yola sauran abar mana mun za mu kawo su gida za a yi zabe insha Allah kuma ba wani wani taimako ake mana ba mu ne in kun ce mu ba yan Najeriya ba sai mu bar muku kasan amma da muddin mu yan Najeriya ne dole ne a yi zabe a Borno a yi Adamawa insha Allah za a yi zabe a Yobe Alhaji Kamisu mai lantarki dan majalisar wakilai ta tarayya ya nesanta kansa daga yarfen da ake cewa yana da hannu a butun canji shekar da wasu 'yan jam'iyyar ke yi zuwa pdp a jihar gombe a wannan yarfe ne na siyasa wadda ba yau ba aka fara an sani ai an daɗe ana wannan yarfen saboda kowa eh, amma jama'a sun sani musamman kamar ni da ba wai daga wata jam'iyya nake ba a wannan jam'iyyar nake ta apc tun daga ACTC har ta dawo abc ina ciki kuma kowa ya san mun shiga cikin halaye da dama na rashin jituwa da wa'ansu daga cikin jam'iyya wato a yanzu duk abin da yake faruwa a jihar Gombe wai a ce a yara sun tafi PDP eh, da yawuna ni ba da yawuna ba yawa kowane dan Gombe yana da ra'ayin kansa kuma yana da daman kansa yayin jam'iyyar da yake so Lohab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. birni kan zaben jagora eh. Madala a gaida Abdulwahab Muhammad al'ummar shiya arewa maso tsakiyar Najeriya ita kuma ta gudanar da wani taron hawa teburin shawarwari game da matsalolin yankin da baiwa gwamnati shawarwari akan yadda za a magance waɗannan matsaloli. Bari mu ji daga wakilin murya Amurka Zainab Babaji a Jos. Taron da aka gudanar ƙarƙashin ƙungiyar Middle Belt Forum ya tattaro kan ƙananan ƙabilu daga jihohi goma sha biyar a shiyar. Sanata Shem Zagbai Nuhu daga jihar Neja shine shugaban taron. Wannan taron mun shirya shi ne don muna so jama'a wanda ba a sauraron su wanda kuma suke shan wahala rayuwansu da irin abubuwan da ke faruwa a nigeria musamman tsaro wanda eh, in aka yi tashi hankali suke shan wahala yaran suke shan wahala matan suke shan wahala kuma ga zaɓe nan zuwa me ya kamata mu yi don mun gaji sai mu tura mota ta tashi sai abin mu cikin kura yanzu kuma muna son irin wannan abin ya canza ba mu sake ba da kuri'a in ba mana a kawai ga abin da za a yi mana ba to a takaice menene kuke bukata abin da muke bukata shine ah, yadda ake kullawa da wasu mu a kulla da mu haka na ɗaya cikin waɗanda za a sa a gwamnati a tabbata an ɗauki mata da maza da samari na wannan ɓangaren najeriya su ma suna cikin gwamnati na biyu batun tsaro don a tabbata cewa an tsare jama'a na kuma nemi ra'ayoyin wasu mahalarta taron sunana dr salamatu macunga mambula zuwa mu haɗa kai mu tattauna yana da muhimmanci don mutanenmu ba su da karfin hali su fita su je su yi su noma da sauransu so muna duba cewa mun zauna mun yi hira a kai za mu iya kai kukanmu wa gwamnati su sake duba domin mutanenmu su samu zaman lafiya su ci gaba da noma mu manoma ne su ci gaba da noman da suka saba yi don mu muke ciyar da yawancin kasar najeriya sunana adamu suleiman usman wato abin muke so gwamnati ta mana shine ta gyara mana kasa neman zaman lafiya samar da aikin yi da hanyoyin inganta rayuwarmu yan kudun ma da muke magana kai sun zo arewa sun fi mu kuɗi kasuwancin ba mu iya ba ayyukan ba a bamu ba hanyoyin da ya kamata a bi kuma a taimaka ma matasa ba a bi ba na gaban mu kuma sun yi gaba ba su waiwayawa su dubi bayan su su jawo mu kusa a samun hanyar da ya kamata muna so matasa kuma su ji su su gyara rayuwarsu a bar shaye-shaye a natsu mu kaunaci juna mu kuma gyara mu gaskiya ah, ni ce malama dinatu S. Abbas daga karamar hukuma ta DAS a Bauchi State musamman kan wannan maganan Boko Haram an kone mana churches an kakkashe mana eh, jama'a an kakkashe mana jami'an tsaro amma har yau har kwanan gobe ba mu ga wani abun da gwamnatin tarayya ta yi dangane da waɗannan al'umma da abubuwa ke mu na arewa ta tsakiya ba muna so a dama da christians na arewa ta tsakiya a nuna mana cewa eh mu nationality namu Najeriya ne domin daman da waɗansu jihohi suke samu mu a arewa ta tsakiya ba ma samu sunana ruwan dalif danton irin su rikici-rikici da yakan tashi bayan zabe wannan zamu make sure mun stopping wani mun sai da shi baki daya wanda ya ci zabe ya kamata mara mashi baya wanda bai ci ba Allah bai bashi sa'a ba ya hankura an mu kuma za mu ku kokarin mu gan cewa mu wayar ma mutane mu da kai a gan cewa an yi zabe nan a cikin lami lafiya ba tashi hankali ba wani rikici. Zainab Babaji, wani Amurka daga Jos a Najeriya. Duniya mai yayi mai abin banto, haihuwar guzuma da uwa a kwanci hawawa, haihuwar Madalla a da Zainab idan ba manta ba mataimakin gwamnan jihar Neja Ahmad Isa Ibeto ya yi sauyin shika zuwa jam'iyyar APC daga jam'iyyar PDP mai mulki to gwamna Ma'azu Babangida Aliyu ya mayar da martani ga Mustapha Nasir Bazari Dan takarar neman shugabancin Najeriya a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar adawa ta APC wato General Muhammadu Buhari mai ritaya ya kawo ziyarar yakin neman zaɓe a jihar Niger. Janaral Buhari dai wanda ya samu tarba daga dubban jama'a ya sha alwashin tabbatar da ingantuwar tsaro da samar da aikin yi a tsakanin 'yan Najeriya idan har aka zaɓe shi a babban zaɓen mai zuwa. To sai dai jam'iyyar adawar ta APC ta yi babban kamu a jihar ta Niger, domin kuwa mataimakin gwamnan jihar Alhaji Ahmad Musa Ibetu da wasu magoya bayansa da dama suka canza sheka suka koma jam'iyyar ta APC daga jam'iyyar ta PDP. a daidai lokacin da General Buhari ke kawo wannan ziyara. To sai dai a wani taron da PDP ta gudanar a Kwantagora domin ƙaddamar da yakin neman zaben Alhaji Umar Nasko na jam'iyyar ta PDP. Gwamna Ma'azu Babangida Aliyu ya mayar da martani. Duk wanda Allah ya ba mu shi ne namu, amma muna roƙon shi mun kuma ci gaba da roƙon shi cewa duk wanda zai zama mana cikas Allah ka kawar mana da shi kuma mun ga mun ga Allah na karɓar roƙonmu dan mun so mu gani butulai da wanda ba su da imani sun so mu kaucewa PDP Taron PDP na kwanta gore dai ya ɗan haɗu da cikas a daidai lokacin da gwamnan jihar Filato Jonathan ke wannan jawabi. Dole ne mu saki sawu goodluck ebele jonathan ki sake kafa gwamnati a abuja PDP! Ƙarya ne, Ubangiji ya nasara, kuma na ga gaskiya Daga bisani dai jami'an tsaro ne suka yi amfani da barkonon tsohuwa wajen tankwasa wasu matasa da suka so kawo cikas a taron. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. naki da kaya su ke da bakarin a sarrake ba ayyan karnawa ba na fulani sadaki alwarka cibiya ta masu yin harka ko da mai ka zo fa an fi ka sarauta ka zo a nushe ka mallaki ka zo a nushe ka taho ka ga garin waliyanka taho kano garin sharifanka gari na malamai na sun barka kai wannan gari da alwarka. ta dabo garin baiwa saraki wa ayyaka ta dabo garin baiwa saraki ba ayyaka nawa ba sarakuna fulani ya da mai malikin mu da cuta ba kana roki ilhawa zan Madalla ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Agogonmu yanzu fa karfe biyu ne na dare da mintuna goma sha tara. Ƙasar da wata ɗaya kafin babban zaɓe a Najeriya, sannan yau kwanaki ɗari biyu da tamanin da sace ɗalibai mata sama da ɗari biyu daga makarantar ta sakandare da ke Chibok. Ku tausaya ku agaza waɗanda da 'yan mata. Najeriya. kar mu bar ta ta wargaje Najeriya kasar mu ce mu yi reno saboda yan baya ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da yan mata rayuka suna ta salwanta a taimaka aje a sulhunta kar yan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya garkuwa da 'yan mata. Najeriya ƙasar mu ce, kun ga ba za mu bar ta ba. kowa in sun tashi ba za su guje ta ba ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da yan mata abinda lumana bai ba mu ba kun ga tashin hankali shi ma ba zai ba mu ba najeriya ƙasar mu ce mu yi reno saboda yan tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Kowa a bashi aiki kuma ku Wai mai janar Buhari ya ce ne game da tarzomar siyasa. Kuɗin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fudda a kuma tura su su ci mutuncin su. Ko Goodluck Jonathan ma cewa yayi. Ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yiwa juna barazana. Mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare kasa Dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali. So I encourage all of you all to Na Haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi nan. to me zai saka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mu yi maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba amma mu je na da Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannun ku. Ya taɓe nan, nan, ko a ce ya ya taɓe muddin yana gina da To yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta waitar ho. Assalamu alaikum mai magana kamala barka gyaran sabu hayan gada dutsen ma. Ina so ku mi min ƙorafi na akan Janitor Goodluck zuwan da ya yi mai digiri ba ta da wani amfani. ku huta lafiya daga kamala baka gyaran sabu hayan gada dutsen ma. Assalamu alaikum sashen Hausa na Amurka sunana Nasiru E Musa mai yama a jihar Kebbi Najeriya. yana suna yana isa da sakona ga gwamna ɗakin gari cewa mufa a mai yama zaman kada ya tunanin cewa PDP za ta iya kai labari don wallahi ba wani aiki da ta tsinana muna a shekaru takwas da ta yi muna na mulkin jihar Kebbi. don haka ina kira ga 'yan wana 'yan siyasa mu ya maru cewa mu amfani da basirar da Allah ya muna don ganin mun ga mun zaɓi an takara wanda zai iya kawo muna ci gaba mai amfani a wannan karamar kuma ta mayama da ƙarshe ina fatan ina yi wa daga rashin ƙasar najeriya da muhammadu buhari fatan alheri fatar Allah ya taya shi ya gara mana ya zama sabon shugaban kasar Najeriya na gode magana na so in musa mai yamma a jihar Kebbi a Najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amerika to Allah yana tambaya na ya ta kiran waya na ya ta kiran waya ban taba jin kunsa magana ta ba shin wai ko a wani ne da ake biya kafin a saka muryar mutum eh kuma babu wace irin ƙa'idodi ne mutum ke bi domin a saka muryar shi mai magana Bashiru daga Sokoto a Najeriya. Assalamu alaikum sashen hamsa doa mai magana Mansur Isa Kwagwalawa a kanan Daba Najeriya. A ra'ayina a yau shine in kira ga gwamnatin tarayya dangane da ragin man fetur da ta da naira goma maimakon naira casa'in da bakwai yanzu ya koma naira tamanin da bakwai. To ina sanar da ko kuma ina tuni ga shugaba Jonathan ya sani cewa mu dama shi ya kai wannan man haka domin ya zo ya tarar da shi a kan naira sittin da biyar wanda marigayi yar addu'a ya bar shi a haka amma shi ya yi taɗa da shi da ya koma naira casa'in da bakwai to abin da muke so in dai har dan ɗan najeriya aka yi man fetur a najeriya ya koma kamar ƙasar saudiya naira ashirin lita diesel kuma ya koma naira biyar lita to wannan shine aka yi don talakan najeriya ya amfana amma ne da shi naira tamanin da bakwai yau ai gara ma ya bari akan naira casa'in da bakwai din da yake domin mu wannan ba wata gwanin ta mana ba kuma wannan ya yi domin yaudarar mutanen najeriya su sake zaɓar shi a dubu biyu da sha biyar mutanen najeriya ƙalubale gare ku domin wallahi mutumin nan ya koma nan gaba man fetur sai ya kai naira ɗari biyu da casa'in da bakwai domin wannan yaudara ce kuma 'yan najeriya ya kamata su gane cewa yaudara ce a zaɓi cancanta a zaɓi mutumin da ya dace a zaɓi mutumin da zai kawo tsaro a ƙasar mu najeriya a zaɓi mutumin da zai fitar da mu daga cikin wannan ƙangi na talauci da muka shiga a zaɓi mutumin da zai ba da ilimi kyauta daga sama har ƙasa assalamu alaikum To madala ra'ayin da kuke aiko mana kenan ta wayar tarho yanzu kuma bari mu je wajen jimmai ta kawo takaitattun labaran duniya. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya damu ainihin akan yadda ƙarin hare-haren da 'yan ƙungiyar Boko Haram suke kaiwa suke jawa barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakiya da kuma Afirka ta yamma. Ƙungiyar ƙasashen Turai za ta ƙaddamar da wasu shirye-shirye da ƙara musayar bayanan sirri domin daƙile ayyukan ta'addanci tare da haɗin kan ƙasashen musulmi. jiya litinin ministocin harkokin wajen ƙungiyar suka yi wani taro a birnin brussels ƙasar belgium tare da babban sakataren ƙungiyar ƙasashen turai daga bisani wani jami'in ƙungiyar ya ce ƙungiyar za ta yi musayar bayanai akan waɗanda ake zaton 'yan ta'adda ne Gwamnatin kasar Yamal ta ce jiya Litinin da daddare 'yan yakin sa kan kungiyar Houthis suka yi wa gidan Firaministan kasar halid Baha kawanya sa'o'i bayan an cimma yarjejeniyar sulhu da nufin kawo ƙarshen fafata da aka wuni ana yi tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawaye. mai magana da yawan gwamnatin kasar ya ce firaministan yana cikin fadar republican da ke dandalin tahrir a birnin sana'a a lokacin da su 'yan hausa ɗin suka kewaye gidansa nan da nan kuma ba a sani ba daɗa ko an biya bukatun 'yan tawaya tun da farko a jiya litinin dakarun houses ɗin sun kai wa jerin gwanon motocin firaministan hari To ma da lajimai mun gode da takaitattun labarai jima abinda shirin na mai tanda kenan da safe yau sai kuma can da man Allah su ya kai mu misalin karfe hudu za mu dawo da wannan sabon shirin saboda haka ku kamo sashen Hausa na murya Amurka. in zama da ita da ta kawo mana labaran duniya da kuma cuba hero da ne wanda ya hada sauti ba da umarni sai injiniyan mu wanda muka kara aiki da shi yanzu john eh, jim hammond ni bello habib galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc nake cewa sai an jima assalamu alaikum bye bye This program has come to you from the Voice of America, Washington.